sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi da yardar Allah gashi mun haɗu da ku a wannan yammaci na lahadi goma sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan birnin bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna karatu a cikin suratul bakara jiya mun karanta ayoyin walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum zuwa ayoyin da suke gabanta mun kuma fassara sannan mun shiga cikin fa'idojin da waɗannan ayoyi ke karantarwa karatun yau da na gobe haɗe da na jiyan duk zai zama a kan waɗannan ayoyi ne ƙarin fitowa da darusa da hukunce-hukunce da suke ƙarƙashin waɗannan ayoyi nan kuma da ƙarin bayani a kan abin da yake buƙatar ƙarin bayani da ƙarin tsokaci a kai dangane da abubuwan da suka bijiro waɗanda fa'idojinsu ke iya fitowa ƙarƙashin inuwar waɗannan ayoyi kafin mu shiga za a sake tusa karatun waɗannan ayoyi mu ci sannan kuma mu ji abin da ya tsawaka na daga darasin da yau za mu ɗauka a kai da yardar Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير نعم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Allah maɗaukakin sarki ya ce Yahudu da Nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi addininsu kai kuma ba wanda za ka bi addininsu ba ne ka ce da su shiriyar Allah ita ce shiriya ta gaskiya a kan ta nike kuma ba zan taɓa sauyawa ba sai Allah ya ce na rantse da za ka bi soye-soyen rayukan waɗannan mutane ka bar abin da ya zo maka daga ilimi na ilimi daga wurin ubangijinka to haƙiƙa ba za ka samu wanda zai jibinci al'amarinka ba a wurin Allah da zai iya nuna maka kauna kamar yadda ba za ka samu wanda zai iya kwatar ka ba a wurin Allah da zai kama ka ɗauki ko taimako. Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi mafi cancantar yadda ya dace a karanta shi waɗannan su ke imani da shi wanda ko ya kafarce da shi to irin waɗannan su ne hatsararru jiya mun fara faɗan waɗansu fa'idoji dangane da ayar farko musamman kuma lokacin da muka tsaya shine bayani akan yadda Allah maɗaukacin sarki ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jan kunne akan kar ya yarda ya bi son ran batattu taɓaɓɓu tambatattu waɗanda suka bi addinin ƙarya addini na bata ya kuma kore shi akan ya tsaya akan shiriyar da ya dora shi a kanta. ya kuma yi umarni gare shi akan cewa ka ce da mutane shiriyar Allah wadda Allah ya dora ne akanta ita ce shiriya Allah maɗaukacin sarki kuma ya razanar da shi da cewa idan ya kuskura ya bar abin da Allah ya nuna maka ya kama wata hanyar ta daban to haƙiƙa shi kansa ba wanda zai iya kwatanta a wurin Allah ko ya kama ta ɗauki idan Allah ya kama shi wannan wuri-wuri da yake da muhimmanci da ya kamata musamman a cikin wannan lokaci da akwai ƙura da take tashi mu yi ƙarin bayani da ƙarin fashi baƙi akan menene haƙiƙanin matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurin ahlus sunna akan irin waɗannan ayoyi akwai irin waɗannan ayoyi da yawa a cikin alkur'ani su ahlus sunna wal jama'a suna ɗaukan haske ne akan dukkan wani al'amari na addini daga abin da Allah ya ce ko abin da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya yi fashin baki akan abinda Allah ya ce don haka dukkan hukuncin yana komawa ga yadda Allah ya ce ne ko yake so a aƙidar mu ta ahalin sunnati wal jama'a ba ma yi ba ma kuma faɗa ba ma kuma ƙudurtawa a zuci sai abin da ya dace da abin da dama Allah haka yake muna jira ne sai Allah ya ce kafin mu ƙudurta ko mu furta ko mu aikata ba za mu fara ƙudurtawa ko mu fara furtawa ko mu fara aikatawa sannan daga bayan mu koma cikin qur'ani muna neman aya ko hadisi ba sai mun ji abin da Allah ya ce din ne kafin mu ɗauke shi a matsayin shi ne aƙidar wanda a kansa za mu gina ƙudiri ko mu gina zance ko mu gina aiki da yawa daga cikin mutane musamman waɗanda suke bibiyan sukan mu kuma ba a nan suke ba musamman waɗanda ba 'yan Najeriya ba ne sun yi ta ganin waɗansu maganganu da suke tashe daga nan jihar mu ta bauchi akan wata ƙura da ta taso a cikin kwanakin nan wanda ya taɓa ruhin wani abu da ke da alaƙa da aƙidar mu don haka suke son jin ƙarin bayani da kuma menene kan asalin gaskiyar matsayar aƙidar ahlus sunna wal jama'a akan wannan haka tun da munasaba ta zo daidai da wannan aya dole mu ɗan fita mu yi bayani sosai daidai gwargwado kan menene ya kamata musulmi ya sani dangane da wannan matsala duk da cewa karatunmu baya shafan waɗansu mutane a ashka a yi magana a kan wani ko da yabo ko da suka sai dai abin da karatu ne ya jawo shi da munasaba ya zama dole don haka saboda zance ya tsaya daidai mutum ya fahimci mai ake ciki dole mu dan bada misalin ne ya faru wani malami daga cikin dattijan malaman sunna a nan bauchi <clears throat> wanda ya daɗe yana da da'awa ta sunna da jagoranci na addini da limanci da karantarwa ya yi wata hutuba a kwanakin baya a cikin wannan hutuba ya yi maganganu na raddi akan sufaye da yan bid'a a cikin maganarta sai ya ƙare da ba da misali akan matsayar sa shi a matsayinsa na ahlus sunna dangane da waɗansu malaman da ake ce shehunai ko waliyai ya ce baya neman taimakonsu baya bukatar taimakonsu to a ƙarshe sai yake cewa har annabi ma sallallahu alaihi wasallama baya neman taimakonsa wannan magana sai ta tada kura. ahlus sunna waɗanda dama sun saba jin maganganu kwatankwacin irin wannan kuma dama an saba karantar da su waɗansu hukunce-hukunce na aƙida da suke kama da irin wannan koda ba da irin lafazin ba ba su ɗauki wannan magana a matsayin baƙuwa ba yawa sun ba kuwar magana ba kuma ba su ɗauki wannan zancen a matsayin babban zance da ya kai a iya ta da jijiyar wuya a kansa ba to amma sai aka samu waɗansu suka yi tsokaci akan wannan magana cewa maganar akwai rashin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikinta har a ce ba na neman taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin waɗanda suka yi magana da tsokaci mutane sun kasu kashi uku akwai waɗanda suka yi magana waɗanda su suka fara tono magana da yawa daga cikin rikakkun 'yan bidi'a ne waɗanda suke jin haushin waɗanda aka fara cewa ba a neman taimakonsu kafin aka zo kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin haka asalin fushinsu suna fushi ne da maganar da aka faɗa akan waɗancan ba a kan manzan Allah ɗin ba sallallahu alaihi sallam, irin waɗannan sun yi zage-zage sun yi baƙaƙen maganganu sannan sun yi kiraye-kiraye waɗansu ma sun tofa kalmar kafirci da ridda akan malamin da ya gabatar da wannan zance waɗansu suke gani jininsa ya halatta waɗansu suka ce ya kamata a neme shi yusta tabu talatan kashi na biyu su ne 'yan siyasa akwai su daga cikin 'yan siyasa tsantsa akwai su daga cikin malaman siyasa waɗanda suke da matsala da shi a siyasance don haka suka ga wannan gaba ta zo da su ma za su rama suka so a titiye shi a zo a yi muƙabala da shi irin yadda aka yi da abdul jabbar a kano wanda hakan alal akalli zai ba da dama a kulle masallacin a hana shi kare sake hudu ba ballantana ya rika yin abin da yake sukan su a siyasance sa'annan kuma shi ɗin a rufe shi shi nan ba za a sake jinsa ba sai a ci gaba da yin mulki ba tare da samun cikas irin nasa ba kashi na uku su ne waɗanda galibinsu ba sa da ɗaya daga cikin waɗannan manufofi amma da gaske suna gani ya kamata a ce uslubin bai dace ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko za ka yi magana a kan irin wannan ya kamata a ce akwai ladabi kuma akwai tsari da za ka faɗa kuma bai kamata ka faɗe shi a cikin jerin gwanon in ka kawo sunayen waɗansu waɗanda kai kake gani ƙazamai ne to bai kamata ka haɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi ba wannan ba ya kamata a ce ka ware shi kuma sai ka yi bayani ta yadda kowane ami ya ji zai gane da gaske ga abin da kake nufi a aƙida da manhaji amma ba za ka zo ka jera a lokacin da kake magana da irin waɗancan da irin harshen da suke magana da kuma shi suke fahimta sai ka yi akan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin irin waɗannan suna da manufa mai kyau ba sa da wata matsala da shi mai maganar ba sa da matsala da ita aƙidar amma su sannan ba ta da wata matsala da shi a siyasance su matsalar su tsalla a addinance ne suke gani kamar ya kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ana magana a kansa ya zama ana tace kalmomi da lafuza waɗannan shi ne da aka kasu kashi uku to ni zan yi bayani ne saboda matsayar addini ta ƙara fitowa fili musamman kuma ahlus sunna da kuma me ya jawo aka ji waɗansu cikin malaman sunna waɗanda da ba ruwansu da wannan zancen an yi daidai ko ba a yi daidai ba suka zo suka shiga ciki dalilin da ya jawo haka shine wannan malamin da ya gabatar da wannan babu wani ɗaya daga cikinmu da zai tsaya saboda ya kare shi ko ya goyi bayansa akan wani abu nasa na kuskure. daidai yake da sauran malamai yusibu wa yukhti yana yin daidai yana yin kurakurai akwai matsayinsa da yawa waɗanda babu ɗaya daga cikinmu da yake tare da shi akwai abubuwa da yawa da yake yi waɗanda da irinmu da waɗanda suke sama da mu da mana ƙasa da mu sun sha yi mata nasiha ko a asirce ko a bayyane ko su da shi ko a cikin mutane ya isa zuwa gare shi akwai abubuwa da yawa da yake yi waɗanda sun saba da manhajin ahalus sunna faɗansa da gwamnatoci da fitowa fili ya yi zage-zage wannan ya saba da aƙidar ahalus sunna da manhajinsu duk gwamnatocin da aka yi a baya har zuwa yanzu babu wata gwamnati da bai faɗa da ita ba don haka babu wata da za a ce daidai take a wurinsa sannan manya-manyan malaman sunna sun malamin mu malam Ja'far yana da rai muna zuwa gabansa muna karatu tun a lokacin yana hawa mun bari ya yi faɗa ya zage shi malamanmu da yawa waɗanda suka biyo baya har zuwa yanzu babu wani malami fitacce a ƙasar nan da yake da alaƙa da nan da bai taɓa yin wata hudu ba ko wata magana da zai zama akwai cin mutunci a kansa ba ballantana mu ɗan ƙanana wannan duka ba ma goyon bayansa a kai kuskure ne da dole mu faɗa kuma muka faɗa idan karatu ya zo to amma fa wannan bai hana cewa shi namu bane akan maganar aƙida aƙidar mu ɗaya da shi kuskure ya yi amma wannan bai fitar da shi daga da'irar ahlus sunna wal jama'a ba mu a cikin gida idan muna da rigimar mu ta cikin gida da kai yi kaza ba daidai ba ni ma ai nayi wani abu kaza ba daidai ba sai maka nasiha wannan shine matsalarsa ni ma ina da tawo matsalar wani zai mun nasiha ni kuma in yi wa wani da haka ake gina addini amma idan ka fita waje aƙidar mu ɗaya ce addinin mu ɗaya ne ko manhajinmu ɗaya ne kuma a kan wannan aƙidar kan kowa ne ne ya taɓa kowa daga cikinmu to kalimatuna wahida wa manhajuna wahid inda a ce abokan faɗansa a siyasance suka fuskance shi da siyasa kamar yadda aka yi a kwanakin baya ba ɗaya mu da ya sa baki inda a ce abokan faɗansa waɗanda ya taɓa mutuncinsu suka fito za su masa rabbi. ba ruwanmu wannan tsakanin su ya shafe shi shi da su ne amma duk wanda zai taba shi akan aƙidar mu to ba shi ya taba ba ya taba aƙidar ne mu ko wannan aƙidar a kanta muke rayuwa kuma kanta za zamu mutu shi yasa ba ma sassautawa komin kuskuren mutum da komin rashin daidaitinsa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa don muna da matsala da mutum akan aƙida kan muna tare da shi kuma aƙidar mu ɗaya shi kuma dukkan abin da muke karantarwa bai kai wannan aƙidar muhimmanci ba shi yasa na ce babban kuskure ne idan mutum ya maka ba daidai ba sai ka taɓa shi a inda ya maka ba daidai ba sai ku faɗi inda kuke da matsala da shi amma akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ga har a ce wai za a jingina shi da abdul jabbar a ce za a rufe masallacinsa ya daina karantarwa a ce za a kama shi a ce ma za a kai shi gaban wane ne za a titsiye shi a a idan za a titsiye shi mu za a titsiya za ka shi yasa dukkanmu muka shiga wannan fadar wannan fadar mu ce gaba ɗaya ba tashi bace shi kaɗai ina fata jama'a a fahimta da kyau mu muna yi ne difa'an anil aqida muna yi ne saboda aqidar mu kuma saboda idan muka bari muka yi shiru to kamar yadda dukkanmu da mu da sauran idan mu a tsakanin a cikin musulmi wani da ba musulmi ba zai iya taba wani kuma mu ce ba ruwan mu kenan amma da mu da su waɗancan waɗanda suke faɗa da shi da kowane ne wanda duk muka ɗauke shi musulmi idan wanda ba musulmi ba ya zo zai taɓa shi to mu a wurinmu shi ne namu wancan kuma wanda ba musulmi ba shi ne ba namu ba to kamar yadda shi kuma a cikin aƙidar mu ɗaya idan wani da muka bambanta da shi a aƙida ko a manhaji ya zo zai taɓa shi in dai akan aƙidar ne to mu muna tare da shi kurakuransa kuma muna masa fata Allah ya yafe masa jama'a na fahimta don haka su sai suka samu damar da za su yi talla na gurɓatattun aƙidojinsu waɗanda suke guluwi a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda daga baya idan mu muka yi shiru zai zama sai a ce mu ne ba ma san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu son sa to bari ku ji haƙiƙanin mawkifin ahlus sunna akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama girmansa da darajarsa da matsayinsa ta fi ƙarfin duk lastocin da muka taɓa yi har yanzu ba mu taɓa ƙurewa a kan menene haƙiƙanin matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama domin haƙiƙaninsa sai a cikin zuciya mutum ko ba zai iya ta'birin me yake zuciyarsa a harshensa ba don haka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciyarki abin da muke faɗa a harshe misali ne na abin da ya fito fili cikin abin da Allah ya faɗa ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ba ma bukatar kai na maimaita a nan manzon Allah ya fi karfin kowa kuma ya fi karfin komi a cikin dukkan halittun Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma babu wanda zai iya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin darajarsa sai ubangijin da shi ya halicce shi mu dukkan mu sai dai mu roki Allah akan Allah ya cika masa darajarsa ta hanyar sallu alaihi wa sallimu taslima kowa zai shaide mu tsakani da Allah muna iya kokarin mu wajen fito da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda zamu nuna wa mutane girmansa da darajarsa kuma ba ma taba bari ko kura ta taba wani abu na darajarsa akan wannan ne duk abin da muka karanta kuma akan wannan ne muka sadaukar da duk karantarwar mu to amma mu sani dukkan abin da muke faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna faɗa ne akan abin da muka ji ubangijinsa ya ce shine matsayinsa ko muka ji shi kansa ya ce wannan ne matsayina ba ma wuce gona da iri mu ɗora mata matsayin da Allah bai ce nasa ne. kuma ba ma wuce gona da iri a inda yake kar ku wuce nan to ba za mu wuce ba muna son ka ne irin yadda Allah yake son ka muna faɗar darajojinka ne irin inda kace shine darajarka duk abin da ba kai ne kace ba ba ubangijin ka ne ya faɗa ba ba za mu kirkiro da kanmu saboda mu burge ka sai mu jingina baka ba ya rasulullah wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin mu don haka muna yi ne don mu samu yardar Allah don haka sai mu faɗi iya abin da Allah ya ce muna yi ne don neman kusanci zuwa gare shi da sunnar da shi yasa za mu tsaya a iya abin da ya faɗa Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana iya matsayinsa wanda za mu tsaya a cikin alƙur'ani inna ka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwakkiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah maɗaukacin sarki yace babban matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin mu litu'minu billahi wa rasulihi imani da yarda da karɓar dukkan abin da ya zo da shi wa tu'azziruhu mu taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wakti ruhu mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka da'a da imani girmamawa da kuma taimako wannan su ne babban abin da annabi sallallahu alaihi sallama matsayinsa Allah ya tattara mana shi a cikin alkur'ani imani da shi da gaskata shi cikin dukkan abin da ya faɗa sannan kuma ƙaunar da a cikin zuci da ta haɗu da girmamawa da darajantawa da haiba da matsayi sannan kuma taimakonsa a lokacin da yake da rai ta hanyar jihadi tare da shi bayan fakuwarsa kuma taimakonsa ta hanyar dukkan karantarwarsa a yada ta a duniya sannan da yana nan da baya nan idan an gani a gane rayuwarsa kamar tana nan a fili saboda dukkan abin da yake ko yayi har yanzu ana gani a fili wannan shine taimakon manzan Allah shine ma'anar li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azzimuhu wa tuwaqqiruhu Allah kuma yana da wasu sabbihuhu bukratan wa asila to hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa idan kana magana ya kamata ka tace magana kuma ya kamata ka rika daidaita zancenka idan ka zo magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki yace ko daga sauki idan kana magana da shi kar ka rinka daga sauki balle kai kana magana da wani ka rinka magana akan sa ta yanda ba kan gado hakika wannan bai dace ba to amma inda an tsaya iya nan ba a shiga gonar da za a taɓa aƙidar ba da ba za mu ce komi ba ina fata jama'a muna fahimta idan za ka yi wa mutum adalci in yi laifi sai ka tsaya iya laifin kar ka wuce ka yi mata abin da shi kuma ba laifi ba ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ahlus sunna wanda da kuka ji a takaice wanda kuma kullum muka saba daruta da yawa akan matsayin annabi sallallahu alaihi a nan duniya matsayinsa bayan an mutu da duk iya abin da muka sani Allah ya sani mun faɗa to menene kuma wanda zai saka kauce hanya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kauce hanya da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta hanya biyu na farko alhulu ka wuce gona da iri na biyu aljafa shine ka noke ka baya baka iso inda aka ce ba abin da ake so akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka tsaya a tsakiya inda ahlus sunna suka tsaya idan kai gaba za ka wuce gona da iri inda Allah ya ce a tsaya kai ka wuce idan kai baya za ka yi baya baka iso inda Allah ya ce a ce ba duka da farkon da na biyun ai da na karshen duka bata ne daidai shine shine tsayawa a tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa ana yin guluwi akan annabi sallallahu alaihi wasallam a wuce gona da iri ta hanyoyi guda bakwai ana kuma yin jafa'i a yi baya a noke ya zama an rage darajarsa shi kuma ta hanyoyi guda bakwai hanya ta farko da ake yin guluwi akan annabi sallallahu alaihi wasallama shine guluwi kan fitar da shi daga shingen zama bawa na Allah madaukakin sarki duk darajar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu ne saboda shine number one citizen a cikin bayin Allah idan Allah ya ce ina bayina shine na farkon wanda zai daga kai shi yasa ranar kiyama in aka yi girgizan kasa yace ni ne farkon wanda kasa za ta tsaga kaga shine farkon bawan Allah sannan Allah ya ce ka ce fa ana awwalul abidi ni ne farkon cikin bayin Allah don ka ba wani matsayi da zaka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce ka ce bawan Allah idan ka ɗauka saboda girman da darajar ka a ce bawa sai ka ji kamar a'a to nan kuma kana so ka kwato haƙƙin ubangijin da ya halicce shi ubangijin da ya aiko shi sai kana so shi kuma ka bashi sai kana so ka daidaita su a'a har yanzu sunansa bawa a gaban ubangiji maɗaukacin sarki kuma duk darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bai taba rage darajar Allah ba kar ka dauka na Allah ake gutsurowa sai a bashi a'a darajar ta ta ƙara girmama ne gwargwadon yadda ya ƙara ƙasƙantar da kansa ya zama bawan Allah ina fata ana fahimta shi ta Allah don ya nuna mana wannan akwai matakai guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wanda ba wanda ya taka guda shida wanda ba wanda ya taka su a duniya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan Allah ya zo faɗan su sai rinka ce bawa ne saboda ka gane cewa don ya taka wannan fakar ka ɗauka shi da girman kansa ne a'a da girman Allah ne yayi haka saboda kar ka yi mata irin yadda kiristoci suka yi wa annabi isa don da haka suka fara ya da matattu ya warkar da makafi ya yi wane ne ya yi magana yana jinjiri shi kenan kawai sai aka ce aka manta da ubangijin da ya sa shi hakan ya ka ce shi ma ubangijin ne ko shi dan ubangijin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kar ku mun haka ina fata ana fahimta Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi matsayin da bai ba wa kowa ba a duniya kuma duk halittun Allah ba wanda Allah ya taba masa irin darajar da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gayyace shi a Isra'ila ya aiko mala'ika ya ce ubangiji ya baka appointment yana neman ka yau da daddare za ku gana da ubangiji ya ɗauke shi ya bashi buraka ya hau daga makka ya tafi zuwa baitul maqdis sannan daga baitul maqdis a goye shi a bayan mala'ika su yi sama a buɗe ƙofar sama a ƙwanƙwasa mala'iku su ce waye a ce muhammad ne sallallahu ba su taɓa jin an yi haka da wani ɗan adam ba tun da suke me ya faru ya ce appointment aka bashi kafin su buɗe ƙofar sama ya ga annabi wannan ya ga annabi wannan ya ga annabi wannan ka taba jin wani ziyarar aiki da wani ya taba yi irin wannan a duniya sai dai wuce har jikin sama ta bakwai inda annabi ibrahim yake kololuwa ya sake wucewa inda ba wani annabi dan adam da ya taɓa zuwa sallallahu alaihi wa sallam ya je ubangijinsa ya yi magana da shi kuma ubangijinsa ya bashi saƙon da zai bashi kuma ya ga abubuwa da babu wanda ya taɓa gani irinsu laƙadira amin ayati rabbihil kubra Allah ya ce ya ga abubuwa na ayoyin ubangiji mafi girma wanda ba wanda ya taɓa gani irinsu duk wannan matsayin saboda kar ya dawo wani ya ce kai hanya sai Allah ya ce subhanallazi adra bi abdihi sai Allah ya fara girmama kansa bai girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce girma da tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya ɗauki bawansa ya tafiya da shi yanzu girma yana koma ga waye ga Allah za ka in ka tashi jin mamakin abun sai ka gane girman Allah ina fata an fahimta amma in ka dogara girman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka manta Allah ma to ba haka ake ba kidar ahlus sunna sai ta Allah don ya nuna maka cewa kar ka manta da shi sai ce subhanallazi asra bi abdihi bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam girman sa ya girma da yayi tafiya ba sai ce girma ya tabbata tsarki ya tabbata ga ubangijin da shi ya dauke shi ya kai shi ina fata an fahimci wannan mataki na biyu shine Allah maɗaukakin sarki ba inda ya nuna bambanci tsakanin manzan Allah ta salama da mu sai akan wahayi yace shi ma mutum ne irin yana cin abinci irin naku yana zuwa kasuwa yana wane ne duk abin da aka fara a Qur'ani amma an ce kul ma ana basharun mithlukum ni ma kaman ku ne dan adam amma yuha ilayya ni ana mun wahayi wannan wahayi shine babban bambanci tsakanin mu da shi sai Allah da ya zo magana akan wahayin da shi ne babban bambanci ce kar ku ɗauka don yana daban da kufa ya kai matsayi na a'a fa auha ila abdihi ma auha Allah sai yayi wahayi abin da ya bambanta shi tsakaninka da kuɗin nan sai ce ila abdihi bai ma ce ila rasulihi ba fa auha ila abdihi ma auha sai Allah yayi wahayi wa bawansa saboda duk da ya bambanta da mu a wajen wahayi amma bai bambanta kuma tsakaninsa da uban ya bambanta tsakaninsa da ubangiji a matsayin ubangiji shine ubangiji shi kuma bawa ne wuri na uku shine inda Allah madaukakin sarki ke nuna mana cewa mafi girman abin da ya taɓa wa wani ba a taɓa yin aike daga sama zuwa ƙasa kamar aiken alkur'ani ba kuma da qur'ani ya zo gaban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya zo shi yasa ba wani mutumin da Allah ya taba masa sako da ya kai sakon da aka taba yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ka dauka darajar ta ta kai darajar ubangiji shi yasa Allah ya masa ka a'a har yanzu darajar ta ta tsaya a tsakanin ku shi ma bawa ne kaman ku shi yasa Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu تبارك الذي نزل الفرقان على عبده mataki na nawa kenan na hudu shine don Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa duk duniya ba wanda Allah ya alkawari zai kare shi ba wanda ya ita ya taɓa shi sai ya isar da abin da yake so ya isar sai annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai dai a haɗa shi cikin gama gari in kun yi kaza zan taimake ku in kun amma kai a ce maka za a kare ka wallahu ya'simuka minan Na nayi alkawarin kai zan kare ka ba wanda ya sai taba ka to kar ka ɗauka matsayin nasa ne matsayin na Allah ne sunan sa'ab shi annabi sallallahu alaihi a gaban ubangiji sai Allah madaukakin sarki yace alaysa Allahu kafin 'abda wa yukhawifunaka bil ladina min duni wa man yudlil Allah fama lahu min hal sai Allah ya ce shin ba Allah ne ya isa ba ya kare bawansa Allah bai ce annabinsa ko manzonsa ba anan don kar ku ɗauka matsayinsa ba wanda ya iya masa an yi kaza ya kauce an yi kaza ya tsira ba iya masa a'a alaysa Allahu bikatin abda Allah shine Allah shi kuma abdu wuri na biyar shine inda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wanda wato wato aiki da ibada mafi girma da ɗan adam zai yi shine in mutum ya tsaya a wurin sallah inda aka fi zama kusanci da ubangiji kenan kuma inda aka fi nuna kaskanci gaban ubangiji kenan to sai Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi ya fi kowa iya wannan kuma ya fi kowa kaskantar da kai in an zo wannan shi yasa Allah da ya zo magana akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada haka waɗannan ayoyi duka da muka ji sun nuna mana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin ubangiji fa shine matsayi na cewa shi bawa ne kar wata rana muna karanta wani abu da ka ji darajar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya sa ka ji shauki ko jazaba ta jaka har sai ka ɗauka irin yadda Allah yake dan kaɗan haka shine manzon Allah sun kalama shi kuma yake kasa da haka a a ina wannan abd wannan kuma rab ba za a taɓa iya kuma haɗuwa tsakanin abdu da rabbu a matsayi guda ba jama'a muna fahimtar wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi da kansa a cikin hadisin da Imam Tabarani ya rawaito daga Yahya ibn Sa'id annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane la ni fawqa qadari kar ku daga ni sama da matsayina fa inna allaha attakhadhani 'abdan ku sani fa ubangiji ya rike ni a matsayin bawa ne qabla an yattakhidhani nabiyya tun kafin ya maida ni annabi ni bawa ne don haka zuwan matsayina na annabi bai goge matsayina na cewa ni bawa bane a gaban ubangiji yace don haka kar ku wuce iya inda na tsaya wannan magana daga bakinsa ta fito sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda zai kururuta maka matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daga inda annabin ya tsaya kar ya wuce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya jama'a an fahimta kuskure na biyu a wajen abin da ya shafi guluwi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya ce annabi ba mutum bane kaman kowa shi wannan maganar akwai wani abu ɗan daidai a ciki amma a wani abu da ake ɓoyewa a ciki sai ce adabi ba mutum bane kamar kowa kai amin in ka sai ka ɗauka cewa baya kama da asalin mutum haka wanda yake da ilimi zai iya gane cewa eh lallai ba kamana yake ba da darajarsa da matsayinsa da kafatis ɗin da Allah ya bashi ba irin sauran gama garin mutane bane ko da manya ne ballantana yan kuci ku bamu da bai kai komi ba irina ina fata a fahimta amma idan ana magana akan ɗan adam da nake magana iri na ina da abubuwa na rauni na ɗan adam ina bacci ina ciwo ina jin yunwa ina jin haushi ina gajiya wannan duka da mu da manzan Allah sun salama dukkan mu bayi ne a gaban Allah kuma irin waɗannan awadis bashariya shi ma suna samun ransa yakan ɓaci yakan yi fushi sannan kuma shi ma kamar yadda ɗan adam yake yakan manta wani abu sai an tuna mata sannan yakan ji yunwa sannan abubuwa da suke nuna bawa bawa ne don ya bambanta shi da ubangiji duk yana yi yana zagawa banɗaki da qada'ul haja yana da bukata irin ta sauran mutane yakan ji kishirwa yakan ji yunwa yakan ji marmari da sauransu yakan yi farin ciki yakan yi bakin ciki irin waɗannan abubuwa na awahar da ɗan adam yake da su na yau da kullum kai in ka cire su manzan Allah ta salama kana rage masa matsayi ne bari ku ji inda yake martaki yanzu iri na yanda nake a ce nakan ji yunwa nakan yi bacci nakan gaji nakan yi waye amma a ce a tsaya tsaya yana sallah kuma Allah ya ce masa na gafarta maka duk abin da kai a baya da abin da za ka yi a gaba amma duk da haka ya tsaya shi ma yana gajiya fa har kafarsa tana fashewa yana sallah ha wannan zaka ce facial human being ne dan adam ne amma ka wannan ya kai wata kuma yakan gaji kar ka dauka baya gajiya ne shi ma shi yasa wani lokacin yana sallah sai sai zauna da ya fara tsufa sai zama in zai yi sallah sai ya rinka dogaro kamar yadda dan adam yake shi ma haka yake amma duk da haka yake bauta wa Allah da irin wannan bautar ai dole ka jinjina maka amma inda ba irin mu ordinary ne bane irin mala'iku ne sai zai na ta wannan ai ba abun ta bane da kuma shi kwata kwata baya jin yunwa kuma yake jihadi yake haka da a ce shi ba dan adam bane in an cace shi ba zai je rauni ba kuma ya je yaki a haka sai ka ce ai bai gwaninta ba amma shi ma in an dake shi zai yi rauni har yayi jini an yi haka a yakin usut in ya ji yunwa yakan ji yunwan da zai iya jin yunwa sama da sauran mutane kamar da aka yi a yakin azab. ina fata ana fahimta yakan yi bacci har ya iya makara kamar yadda aka yi a wani yaki inda dai makara sai da aka tada shi rana ta fito yakan iya yana cikin magana ya manta ana yin sallah ya yi kuskure za a yi sallar azhar ko la'asar yayi raka'a biyu kuma ya manta ya tashi har ya fara fita ma kowa ya kasa masa magana zuwa dai ne zai ce ya rasu an mana rashin sallah ne Ya ce kamar yaya kuma ya ce a biyu kai ya ce a sallallahu alaihi wasallam sai da dan adam ne sai ya dawo ya ce a sadaka zuliya dai zuliya dai ne ya ce an rage sallah haka ne suka ce eh haka ne ya rasulullah su sun kasa magana shi ya ita maza ne sai da aka gama sallah sai ce ya ku mutane inna ma ana bashar ni ma dan adam ne fa an sa kamatan sau yadda kuke mantuwa ni ma ina mantuwa fa idza nasitu fa zakkiruni idan kun gana manta ku tuna mu sai suka gane ina fata ana fahimta da kyau don haka in ana magana kamar ta bashariya shi ma dan adam ne mislukum ne ma nan mislukum kamar yadda Allah ya faɗa Qur'ani ka ce ni dan adam ne kamar ku don haka sai mu ce shi dan adam ne kamar mu wace mu faɗi haka karka ji haushin haka kuna bayinta in kana da aqida mai kyau ba ka jin komai nan faɗi haka saboda Allah ubangiji sa shi yake ya faɗa zaka manzan Allah su kalama ɗan adam ne kamar mu in ji ubangijin da ya halicce shi kuna fahimta yawwa amma kamar mu a daraja a'a wannan ko kowa ya sani duk mai hankali in ce dan adam ne kamar mu ba ta daraja zai duba ba ta me ta ginin jiki na dan adam jama'a an fahimta wuri na uku inda ake guluwi akan annabi sallallahu alaihi wasallama shine a dauki wani haƙƙin Allah a bashi haƙƙin Allah da Allah ya ce wannan nasa ne sai kuma a ce annabi sallallahu alaihi shi ma a dan bashi nan ya dana saboda darajar hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas da nana aisha Allah ya kare yarda a gare su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cutar ajali sai yana tuna yadda yahudu suka ɗaukaka waɗansu suka ba su haƙƙin Allah ya tuna da yadda nasara suka ɗaukaka waɗansu suka ba su haƙƙin Allah sai na jin tsoron shi karshi mafa a mataka yana kwance na cutar ajabi suke cewa sai annabi su kalama ya sa sai kwaye mayafin sai ce la'an Allah yahuda wan nasara Allah ya tsine wa yahudu da nasara Ita ka zo ittakazu qubur anbiya'ihim masajid annabawansu sai suka mai da kaburburansu suka zama wurin da ake ibada suna bautan kabari a wurin suna sallah a cikin kabari kabarin annabi fa daga cikin annabawan Allah sai da tsine musu akan su yi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira sai kara da cewa ala la tattakhidu wa ala la tattakhidu qabri wa sanan yu'bad yace ina muku wasiya ina jan kunnen ku ni kan kar ku mun irin wannan kar ku mai da kabari na ya zama gunkin da za ku rinka bauta masa ashe duk wanda ya bauta wa kabari ya bauta wa gunki la tattakhidu qabri watanan yurbat kar ku mai da kabari na ya zama gunki da za a bauta masa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi riwayan Imam Ahmad Allahumma la taj'al qabri ba'di watanan yu'bad sai dai addu'a ya ce ya Allah ni kan karkasa kabari na ya zama gunkin da za a rika bauta masa to duk wanda yake da sha'awan bautan kabari kabarin waɗansu da yake ce musu waliyai to sai ya ce maka za a iya yi wa annabi saboda duk bai maka haka ba za ka halatta masa na waliyai ba to mu ko mun gano wayon manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ya ce kar a bauta wa kabarin sa ballantana wani waliyi la tattakhidu qabri wasanan yu'bad kuma akan wannan ne yana kusa da zai bar duniya yake tsine mai yahudu da nasara to haka duk wanda ya bauta wa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma tsinan ne da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na hudu shine roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da neman taimakonsa shi ne wani sai zo in ya zo addu'a kawai a madadin ya roƙi Allah sai roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baki da baki na yi da wani muna magana da shi tun lokacin ina jami'a ina so in gane misalin wannan wai da gaske ne abinda nake karantawa a littafi sai ce mun wallahi shi yanzu idan ya zo faduwa ko ta musiba ta same shi da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya ce ya rasulallah da ya ce ya wani duk ɗaya ne ya ce amma ta tajriba ma ta gwadawa ya fahimci cewa idan ya ce ya wani ya fi samun karɓar biyan bukata sama da in ya ce ya Allah ya ce saboda in ya ce ya Allah Allah sai ya ga kamar matsayinka ya yi ƙasa sosai amma ka ce ya wani sai Allah ya ji maganin babba ce sai Allah ya maka don albarkacin wani yanzu don Allah wanda ya ɗauki Allah wani abu wannan shine asalin wa ma qadarullah haka kadai wannan bai san waye Allah ba wallahi yanzu Allah har a komai da yake da kwarjini a gabansa da sai ka faɗi sunansa kafin Allah ya abin da yake so ya yi ko baya so sai fata saboda wani akwai shi a duniyar nan duk wanda ya haka wallahi bai san waye Allah ba shi yasa ahlus sunna sun huta ba su da matsala da Allah in an jira ranar kiyama waye ubangijin ku tun a kabari kai ne Allah amma wanda biye da su wannan dama me yasa ubangiji ya zama ubangijin a'ba ba hotonsa ne aka manna ba a cikin zuciyarka ne da kuma in ka zo bukata ka neme shi shine ma'anar ubangijin in kana yi wa wani in ka je kabari aka tambaye ka sai dai ka faɗi sunan wancan Allah ran na gaji kai ma kawo ayoyi duk ayan da ka sani tana magana akan a kira Allah shi kadai kar al'ashi da kowa ka sai ومن يدعو من دون الله ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ومن أضل ممن يدعو من دون الله يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم راضون وأن المساجد لله وأن إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي نن suna da yawa ba ma da lokaci duk waɗannan suka ce Allah ya ce idan za ka yi addu'a ka roƙi Allah kaɗai in za ka nemi kaɗai ba a neman taimakon kowa sai na Allah in na ce kowa ina nufi kowa da kowa ba sai an kama suna ba sunan Allah kaɗai ake kamawa in za a roƙa kuma Allah ya ce duk wanda ya kira sunan wani in ya zo neman taimako ba Allah ba duk duniya ba wanda ya fi shi ɓata, haka Allah ya ce wa man azallu ka tambaye su wa ya fi bata ai la ahada azallu mimman yad'u min dunillah banda wanda yake ba wanda ya fi shi ɓata mutumin da ke kiran wani ba Allah ba a lokacin da ake bukatan taimako sai ka nemi taimakon wani ka bar Allah a abin da ka san wani ba zai iya ba sai Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah don haka wannan mu sani shine matsayin ahlus sunna dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen al-isti'anatu wal istighathatu wa talabul aun an fahimta shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa ɗan babbansa Abdullahi bin Abbas suna da rai tare suna rayuwa tare kuma shi danginsa ne kuma wannan ɗan babbansa ne don haka kaninsa ne in akwai wanda ya fi kamata ya ci taimakonsa babu kamansa amma shi ma ya ce masa idan an tafasta in billah ka tashi neman taimako kar ka tambaye ni ka tambayi ubangiji kai kana tsammani ka fi shi kusa da manzan Allah in akwai wanda annabi zai iya taimakonsa sai ya taimake ka kafin ya taimaki wancan amma ya ce masa karka taimake ni don ba a hannuna yake ba fadda in billah karatun ya fito kuskure na hudu kuma duk wanda yake kiran wani a cikin neman taimako ba Allah ba sai ya shiga wuta in ji manzon Allah kamar yadda baya karya in ya ce wanda ya kaza zai shiga aljanna wallahi ba karya yake ba in ya ce zaka shiga wuta sai ka shiga ya ce man mata wa huwa yad'u lillahi liddan dakhala na duk wanda ya mutu yana kiran wani tare da Allah yana yi wa Allah kishiya a wajen neman taimako a wajen neman tsari sai ya kira wani ya bar Allah ko ya haɗa Allah tare da wancan dakhala nar sai ya shiga wuta wallahi manzon Allah da gaske yake yi kuskure na gaba akan manzon Allah sun alaihi wasallam shine a ce annabi ya san gaibi haka ji ana ta jayayya ta irin waɗannan kawai manzon Allah su wannan ba san girman manzon Allah ba a ce bai san gaibu ba ha waye mai gaibu to Allah ya ce ba wanda ya san gaibu sai shi kullaya alamu kullaya alamu السماوات والأرض الغيب إلا الله نعم وما يشعرون أيان يبعثون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت ولو أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نعم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده له علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام نعم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم إن الله عليم قدير wa ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji to ubangijin da ya karantar da shi ya ce bai karantar da shi gaibu ba gaskiya Allah ya faɗa ko ba gaskiya ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ko don ya dan bayyana dan dan burga ba yarda akan wannan wurin ya san matsayinsa amma baya yarda a je matsayin da ba nata ba argubayya bintu mu'awwal tace an yi amarci ta tare a gidan miji washe garin tarewar ta sai manzon Allah sallallahu alaihi ya shigo tana ba su hadisi tace a nan ya zauna a bakin gado yanda kake zo nan tace sai waɗansu ɗan mata suna waka suna kada abun bandiri suna waka wakar biki daga cikin wakar su sai suna yabon manzon Allah sai manzon Allah ya tsaya yana jin su sai suna ce wa fi na man ya alamu ma fi gad gashi ma muna da wanda ya san gobe sai manzon Allah sai ce ke mai waka tsaya a nan da isa wa kuli bil ladhi kunti taquli ki ci gaba da wancan wakar ku dan amshi ku amsa amma wannan ki cire shi la ya'lamu al-ghaiba illa Allah tace ba wanda ya san gaibi sai Allah daga bakin waye to kai yanzu in kace ya sani kuma ga manzon Allah ta salama shi kuma ya ce ban sani ba an mun dauke ka fun fiyo ne duk ahlus suna yana jin ka soko ne sunnin manzon Allah ya gama ko mun gaskata wani yadda yana cewa oh ka wani dalili ba wani dalilin da za ka abu na shida shine isra'uhu bil madah shine a wuce gona da iri wajen yabonsa ta kururu tashi har wani yana cewa wai ai a yabon manzan Allah da ba iyaka ba iyaka in ka tashi yabon manzan Allah kawai ka fita kawai don Allah ya wuce kuma biyu mun kawo ba za ka kure ba ƙarya kake yi ƙarya kake yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai iyaka idan ka tashi yabonsa harshen ka dole ya zama yana da iyaka saboda yabonsa ibada ne ibada kuma dole akwai iyaka ka je kai azhar raka'a biyar mana ka gani ko za ka karba in dai ka samu lada akwai iyaka duk abin da akwai lada akwai iyaka a ce ba iyaka hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuturuni kar ku ta al'amari na fa kama abaratin nasara na maryam kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa dan maryama ni ba na son wannan kar ku zo kuna faɗan abubuwa a kaina wanda ba haka bane inna ma ana abd ni fa bawa ne fa Kulu abdullahi wa rasuluhu ku rinka ce bawan Allah manzon Allah kar ku wuce wannan a wajen yabo na Anas san Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wasu baki suka zo suka fara yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina kaza ka sai Annabi sai kai kai kai ai shi ake yabo da ya kamata ya dan ji wani a'a shi ya kan shingen Allah yace ya ayyuhan nas qulu bi qawlikum wa la yastahwiyan wa la yastahwiyannakum shaytan ku rika yin maganganu amma fa kar ku rinka bari shaytan ya rinka rafkanar da ku har ya zama ku baɗi komi a'a ku rinka linzami wa harshen ku ana muhammad abdullahi wa rasuluhu ni muhammadu ne bawan Allah manzan Allah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati ni ban yadda ku daga ni sama da matsayina ba ashe na da iya matsayinsa allati anzalani Allahu azza wa jal matsayin da Allah ya ajiye ni ku bar ni ana wannan fa saboda ya fi kowa tsoron Allah ne kar ya ce Allah ya ce masa a anta qulta linnasi kai ka ce mutane kar ka sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa sai Allah ya tafiye shi haka kana tsini kana tsammani manzon Allah zai bari shi a mata ka ya ji Allah abin da yake zai wa annabi Isa manzon Allah zai tashi lafiya lafiya ne ku ci gaba da abubuwan ku manzon Allah bai ma san kuna yi ba wallahi ba kuma matsalan da zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba shi ya sa ku ba kuma ya faɗa ya ce kar ku masa abu na ƙarshe na bakwai daga cikin waɗannan kurakurai shine mutum ya zo roƙon Allah a ya zo roƙon wani kuma sai ce a masa don manzan Allah ko kuma ya zo tawassuli ya ce roƙi Allah sai ce ya Allah ka mun don manzon Allah shi Allah ya isa dai da sai dai yayi don kansa karkace yayi don bawansa sai dai bawan ne zaka ce kai don ubangijinka in ka ce Allah kai don wane da kuma annabi su salama kai don ubangiji waye aka daga sama waye aka yi da shi kasa in ka ce Allah kai mun don manzon Allah kasa ka dawo da Allah ko sama kai da shi amma ka ce Allah kai mun don kanka ku gane wannan abu kuma ku da hankali ne yanzu ko lissafi mutum ba zai gane ba yanzu don Allah wannan ɗan yaron ka zo ka ce mishi ka ban za don babanka da ni ka zo ka ce mu mun don ɗanka don Allah ni yanzu baka kashe ni ban gamo wata wannan waye to balle ubangiji walillahi almasalul ala har ba za ka ce uba ka mun don ɗanka ba sai dai ɗaka ce ka mun don babanka to balle ku bangiji da manzon Allah sai ka zo ka ce Allah ka mun kaza don manzon Allah ya kamata ku tsauna a hankalin ku ne in baka faɗi hakan ba ba wai ka rage darajar manzon Allah bane sallama amma kar ka je garin faɗan darajar manzon Allah kuma ka rage darajar Allah Allah ya ce in za ku roƙe ni ku roƙe ni don kaina walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wattaqullaha alladhi tata'aluna bihi yace ku ji tsoron Allah da kuke roko don shi ku ce don Allah ka mun kaza don Allah ka mun kaza yanzu mutum ya zo bara fa yake ku ban don Allah wai ba a bashi sai a ce dan manzon Allah dan kuma ka bayar sai ka masa lafiya ka ce a'a ka koma ka ce don Allah din jama'a na fahimta wannan kuskure ne ana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ta hanyoyi guda biyu in na halal ne na ukun bai halatta ba na halal shine imani da shi rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna don haka rabbana faghfir lana dhunubana ka ce ya Allah don imanin da ne da annabi sallallahu alaihi don kaunata ga annabi sallallahu don salati na gare shi don kaza Allah ka mun kaza wannan aikin tawassuli ne zaka iya yi da shi na biyu shine in annabi sallallahu alaihi yana da rai ka je ka ce maka addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha tuzakihim wa salli alaihim wannan ka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa maka Allah ne amma abu na uku shine ka ce wa Allah ya yi maka don shi wannan ba a yi ko yana da rai ba a yi kuma bayan ransa saboda Allah ya wuce haka jama'a kuna fahimta to ahli sunna shine yake ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai matsayinsa sai ya girmama shi amma a sama da shi sai suna da girman Allah saboda duk girman nan nasa ya samu ne saboda shi bawan Allah ne kuma manzan Allah jama'a an fahimta akwai lokaci mu ƙara karatu abu na ƙarshe shine jafa'i wannan ma akwai guda bakwai amma ta yiwu sai dai an je wata munasaba don gobe ka damu tsallaka mu je wani wurin kuma fa'idoji ba karewa suke yi ba wannan duk muna faɗa ne fa ƙarƙashin wala in a ahwa'ahum بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi da za ka ji hanyar yanzu ubangiji ka je da gaya wa Annabi sallallahu amma kamar ta waye ubangiji da za ka yarda ka bi hanyar su to wallahi da wanda ita ya taimake ka a hannun Allah ka tuna fa da darajar annabi sallallahu ka ji Allah yana ga maka ka wannan sai sa ka tsara jin tsoron Allah ka gane a a shi yasa manzon Allah ke tsoron ka sosai ashe ubangiji ya kai a ji tsoronsa ashe ubangiji daban bawan ubangiji kuma daban kuna fahimta to sai ka kaunace shi ka girmama shi ka ji yadda ubangiji yake duk abin da Allah yake daidai a haka duk yadda Allah yake so a nan za ka same shi to sai ka ƙara sonsa saboda haka shi yasa kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam duk tana koma ga kaunar Allah ne <clears throat> biyayya gare shi na koma ga biyayya ga Allah ne man yuti'ir rasul faqad ata Allah jafa'i akan annabi sallallahu alaihi wasallam kai baya kuma ya hada da uba guda bakwai na farko shine neman yi masa gyara da kuma bincike akan yayi kaza kamar bai dace bai dace da zamani ba bai dace da waye ba waɗannan akwai su jewa masu irin wannan wannan kafirci ne da zandaka da munafunci wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim <clears throat> na biyu shine kin biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wannan kai baka yi ba annabi ga yanda yake so ayi kaza kai baka yi ba annabi ga yanda yake karanta kaza ga yanda yake iri kaza kai baka yi ba sallar sa ba irin naka ba salatin sa ba irin naka ba tufafin sa ba irin naka ba amma kuma ka zo kai kana son sa makarecin banza makarecin <laughs> kaji yan damfara ba yan damfara ba waye ga salatin manzon Allah ba su yi nasa ba ga irin sallar sa ba irin suke yi ba gawa in ka dan ko ba su kama da shi a aikace duk abin da karanta a hadisi haka manzon Allah ke duba haka suke ba kuma ya ce wasu ne suke son manzon Allah ka ji yan damfara abu na uku shine wato karka kira annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa fakam ko kuma ko kuma yanda mutum zai iya faɗa ya ce ya ce Muhammad a'a dole sai ka ce Rasulullah ko ka ce annabi Muhammad amma ka ce Muhammadu kawai manzon Allah ya wuce wannan ka ce ya Muhammadu ka kula da ni wannan kuskure ne wala manzon Allah ya wuce wannan ba ka taba jin wannan a wurin ahlus sunna kai ka taba jin ahlus sunna ce ya Muhammadu kai ne ya Muhammadu ai amma wancan kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalin girmamawa wallahi yana wurin ahlus sunna ba ka taba jin wannan kalmar a wurin ahlus sunna ba zai yi manzon Allah magana ce ya Muhammad haba har manzon Allah ya wuce haka daga cikin jafa'i akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a faɗi sunansa ba kai masa salati ba sallallahu alaihi wasallam daga cikin jafa'i akan annabi sallallahu alaihi wasallama shine kaki wanda yake so yana son sahabbansa ya ce manyan abokansa ne kai kuma ka ki su dan shi a kenan yana son matansa kuma Allah ya ce matansa ne hara aljanna kai kuma ka zage su ko ka aibanta su wannan yana daga cikin jafa'i kuma munafunci kuma zandaka sannan yana daga cikin jafa'i shine a faɗi hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai kuma ka ki karba ko ka ce ba ruwanka da hadisi sai qur'ani sannan abu na ƙarshe shine rashin damuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuwarka ya zama ba ruwanka da jin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da sanin ya sifofinsa suke ya yake abubuwa ba ruwanka da wannan kai yan zamani kawai kake bi ya wani yayi ake ba ruwanka da yayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ma jafa'i ne akan manzon Allah wannan sune abu guda bakwai ahlus sunna wal jama'a shine wanda yake tsayawa tsaka tsaki da yi jafa'i ba kuma bai yi guluwi ba Allah ka dakar da mu ta farki shi idan harshe na yayi zafi ko hakuri idan aka zo magana akan akida ne ba wata akwai mutane na da san za su ce kai baka saba irin haka ba ku yi haƙuri gobe ba haka za ku ji ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in